kamar yadda na ce zan so mu ɗan dakata saboda akwai wata matsala muhimmiya da na so dama ko da minti biyar in yi magana a kanta shi ne matsalan shigowan watan haihuwan sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kowace munasaba tana ƙara girma gwargwadon kewayowar lokacinta babu shakka munasaban watan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babbar munasaba ce amma ba zan tsaya ne in yi magana akan hujjojin yin murna da haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba kuma ba ma zan yi magana ne akan abin da yafi wannan muhimmanci ko ko yafi komai muhimmanci shine bayani akan siransa sallallahu alaihi wa alihi sallama darussa daga rayuwansa wannan duka alhamdulillah muna cikin jin su a wurare da dama ina so ne in magana akan wani abu da nake gani nau'i ne na talbisin iblis ka san akwai wani malami alhafiz Abdurrahman ibn jauzi ya yi wani littafi da yake cewa littafin talbisu iblis watan dabarun iblis shedan na ya shiga cikin kyawawan ayyukan bayi ya munantar da su suna ganin su kyawawa amma mummunan abu suke yi ina fatan mun fahimta idan shaidan ya zo yana so ya sa mutum ya barna ya ga baya da hanya da zai sa mutum ya barna zai sa shi ya abu mara kyau to idan ya rasa hanyar da zai yi to sai ya labbasa masa abu mai kyau sai ya shigar da kazanta cikin abinsa mai kyau da yawanmu mun ɗauka hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a cikin mu yi tari na shekara ɗaya domin watan maulidi ya tsaya mu sai raguna da shanu mu ɗinka riguna da mu da yara mu ci abinci mai yawa mu dafa abinci mai yawa mu ciyar da al'umma wannan duka ayyukan alkhairi ne duka ayyukan alkhairi ne amma akwai wata ƙa'ida a addinin musulunci idan sunna ta sa barin farilla to sunna za ta iya komawa makruhi ina fatan mun fahimta idan sunna ta sa mutum ya yi wasa da farilla to sunna za ta iya komawa makruhi ya kamata mu gane cewa ayyukan addini na hidiman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan mu suna nan da yawa abin kunya ne mu ɗauka hidima tsakaninmu magabatanmu Allah ya saka musu da alkhairi da bayan Allah salihai su rayuwarsu gaba ɗaya suna ƙarar da ita cikin hidima ne ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Su suna ka shi yasa idan watan munasaban kuma maulidi ya zo za su yi infaki na ban mamaki saboda nafila ce akan abin da suke yi kullum amma yanzu kamar yadda na gani wasu da yawa suka gani suka sani taron maulidi ma ya zama taron gasa tsakanin al'umma jama'a wasu da wasu muna jira su wane su yi nasu mu ga malamai nawa za su gayyata mu ma mun tashi namu mu gayyaci malamai fiye da wannan adadin muna jira mu ga hotel wani hotel za su kama don sauke bakin su don in mun tashi mu kama hotel ɗin da ya fi wannan muna jira mu ga shanu nawa za su yanka don mu yanka wanda ya fi wannan ana ɗaukan cewa wannan yana babin wa fi dalika fi sun baya ciki baya ciki zai iya komawa babin riya da gasa wanda Allah subhanahu Taala baya so murna da haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne bayyana murna da haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne amma ba yana nufin ko me muka aikata a cikin wannan siyakin ya zama karɓaɓɓe ya zama daidai ba na taɓa faɗi shekaru da yawa <clears throat> mutane suka yi ta mamakin cewa ni na faɗa bayan Allah suka ce ma ban faɗa ba to zan ƙara faɗa idan za ka zauna maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ƙarfe biyar kana raya dare kana ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karatu ana abubuwa ka tashi karfe biyar ka je ka kwanta bacci ba za ka farka ba sai karfe taran safe ko goma sannan kai sallan asuba to gara baka zo maulidi ba gara baka zo maulidi ba ba a barin farilla saboda nafila ko saboda sunna idan aikata sunna zai haifar da wofintar da farilla to gara kar a aikata sunna ina fatan mun fahimta cakudan maza da mata ba mu barrir ba ne ka ce ai ana cakuda a garin maka a dole a hana dole a hana babu inda cakudan maza da mata zai zo ya zama karɓaɓɓen abu halittacce saboda wai ana abu ne mai amfani ko ana abu ne na murna da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi gayyato mutane su ta waƙe-waƙe suna kiɗa suna faɗin gaskiya da ƙarya a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ganin kaman wai tsananin ilimi suke da shi ko riskan wani abu suka yi wanda saura ba su riska ba ko ko suna dogara da cewa idan qulta abdullahi sayyidu khalqihi litan siblahu litan ma shita la tahtashin itra wannan ba daidai ba ne. wannan ba daidai ba ne yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dawabit yana da hudud yana da iyakoka yana da ladubba dole ne a lizimci wannan ladubban da magabata suka aji. shi kuma wanda shauƙi da soyayya ya ɗibe shi ya fita daga cikin wannan ladabin shi hukuncinsa daban ne hukuncinsa daban ne amma ba za mu ɗauki wannan abin mu mayar da shi ƙa'ida ya zama okay to shine ka'idan da zamu gina rayuwa a kansa ba a gina rayuwa akan ka'idojin wanda shauki ko soyayya ya kwashe shi yayi wani abu wanda ya fita daga ka'idar shari'a suraka maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maulidin raya sunnan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne ba munasaba ce ta raya sunnan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba munasaba ce ta bore ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba dole ne mu tabbatar duk abin da muka yi ya tsaya a cikin hudud a cikin iyakoka na sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai yi murna da mu ko muna da hanyoyi da dama da za mu bayyana murna da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama za mu yi maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda a gani na a wannan zamanin sun fi zama darura an fi bukatansu a kan wasu hanyoyi da muke bi alhamdulillahi an daɗe ana wannan kiran wasu mu suna yi mu ma muna taya su muna yi kuma alhamdulillahi mun ga 'yan uwa sun wuce mu da yawa ma wajen aikata shi banan nan na ga wasu sun fara discount saboda watan haihuwar manzan Allah ya lahamin bid'atin hasana watan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka daga farkon watan har zuwa rana kaza ko zuwa ƙarshen wata duk abin da suke sayarwa sun sa discount na naira kaza a kan shi saboda murna da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine maulidin da muke bukata ai ko mai sana'a yana sana'a ya ware wata rana ya shigar da farin ciki ya shigar da jin daɗi a zukatan halittan Allah saboda soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har kishi nake ina faɗi kuma na san wasu sai sun riga ni aikatawa kada Allah ya bar ni da faɗa kawai wasu kuma da aikatawa Allah ya ba mu ikon faɗi da aikatawa gaba ɗaya abin da ake nema a wannan zamani ba wai na'am lokaci saboda murna da haihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka sai boil mai tsada ka sa ko ka sai gezna ka sa ka inka ka sa abu mai kyau ne amma akwai abin da ya fi shi kyau ina son mu fahimta ba ina cewa ba kyau bane amma akwai abin da ya fi shi kyau ka sai yan dubu biyar biyar ka raba wa marayu maimakon ka saya wa kanka ta dubu tamanin to ya fi wancan kyau saboda maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ɗauki munasaban haihuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam. wata dama ta hidima ga marayu wata dama ta hidima ga aramil mata marasu wanda suka rasa mazansu a taimake su a yi musu aure ka ce ranar sha biyu ga watan rabiul awwal za ka aurar da aramil guda kaza wannan shine maulidi in Allah ya da makarantar nan in dai an sami armalar in dai an same ta an sami aramil din kuma an sami mai neman auren in Allah ya da za aurar da wani adadi insha Allah in dai an samu a wannan kwanakin mace wacce ba ta da yadda za ta yi aure da miji wanda ba da yadda zai aure dan ɗaya biyu uku hidiman da bai wuce hidiman sunna ba na dubu hamsin zuwa ɗari in Allah yadda za mu aurar da ɗaya biyu uku wannan abubuwan su suka kamata mu muhimmanta wasu yan uwa a watan sallah wasu a nan sun san waƙiyar sun tashi sun je wani gari a cikin manyan garuruwanmu na jihar kaduna domin hidima ga marayu raba masu tufafi da ɗan kayan ɗinka tufafi ɗin mutanen garin suka ce an zo masu wa'azi ba ƙungiyar da ba ta zuwa wa'azi garin wa'azin ƙasa wa'azin jiha wa'azin local government kullum ana cikin wannan amma ba a taɓa zuwa masu da irin wannan hidimar ba ba a taɓa zuwa a ce mu ba mun zo mu maku wa'azi da baki ba ne mun zo mu maku wa'azi a aikace ne mun zo a tara mana marayu mu ba su kayan sallah mu dan ba su kuma goron sallah da za su je su yi ɗinki suka ce ba a taɓa masu irin wannan wa'azin ba tun da suke to me yasa ba za mu koyi wannan ba ina ganin abubuwa da yawa da muke yi da za mu koma mu faɗaka mu yi abin da ya kamata da almajiran da suke yawo a kan titi aƙalla a watan rabiul awwal da ba su yawo ba da sun sami abinci a hannayenmu ko sai mu ce to shikenan ni a unguwar nan tunda dama in zaka yi maulidi zaka dafa buhu daya buhu biyu buhu uku to shikenan mu tsara mana wannan yau duk almajiran gidajen almajiran unguwar nan yau kai ranar maulidin ka kenan ka dafa abincin amma a ja ba mu almajirai dan mu ba mu bukata mun koshi mafi yawan mu a gidajen mu da abinci dan ka gayyace ni maulidi ka shirya kaji daro guda ka shirya shinkafa buhu guda ka kawo mun ni da jama'a na mu uku mu hudu wani aikin masu hankali kai anan me kai ban ce laifi ba ne karamci ne a karamci ne amma khilaful aula ne khilaful aula ne akwai abin da ya fi shi da za mu zaɓa oke to wannan anguwar yau ranar ɗaya ga watan rabiul awwal mai gida kaza ranar maulidinsa kenan so duk almajiran unguwar marasu abinci shi zai ba su abinci sau ɗaya a rana yau ya yi maulidi Allah ya karɓa. rana na biyu ranar maulidin gidan wane shi ma duk anguwan haka har wata ya kare kada almajiri ya ɗauki kwano yana Allah ya baku mu samu ba mun yi hidima ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi da zai faranta zukatan mu ba to saboda gaskiya muna buƙatan mu ƙirƙiri hanyoyi kuma anan cewa kirkiran hanyoyi ba bid'a bane amma kamar yadda nace ni ba ma zan koma ta kan wai bid'a ne ko sunna ko kaza in kuka dauki karatun da muka faɗi ɗazu na cewa kullu hukmin shar'iyyin amkana ta'liluhu yajri al-qiyas fihi ya isa ka gane a cewa ba ma bukatan tsayawa bid'a sunna meye da sauransu a cikin wannan mas'alar dan haka ina ganin gaskiya al'umma muna buƙatar mu kirkiri hanyoyi da za mu amfani al'umma har maulidi ya shiga ya fita wanda suke gidajen yari ba su sanin ana maulidi ko suna sani wanda suke kurkuku muna zuwa mu kai musu wani taimako saboda manzan Allah saboda wannan watan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne bal a wajajen taron namu ma almajirai wanda ainihi su suke bukatan abinci a wajen wasu tarurrukan su ne ba su samu sai wanda ya wadata ya koshi kafin ya zo kuma an ba shi makila ba irin wanda yake ci ba kenan yana cin wanda ya fi shi kila a gidansa shi ya tafi mai da hankali a baiwa to yanzu wannan zai zama daidai wannan zai zama hidima ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama mun yi abin da yafi dacewa kenan muka yi wannan ba ina ganin zai zama mun yi abin da yafi dacewa gaskiya so da gaskiya a ah, bai kamata mu bar munasaban watan haihuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ta zama munasaban kawai magana da baki munasaban da darare da amdah da sauransu abubuwa ne duk masu kyau abubuwa ne duk masu kyau amma kamar yadda na ce akwai abin da ya kamata ya fi wannan kyau ya kamata kuma mu ɗauke shi mu raya shi mu muhimmanta shi cikin al'umma yanzu mutane suna nan suna ta tunanin rigar da za su sa su yi amma ba su tunanin rigar da maraya kaza ɗan yayansu ko ɗan babansu wani ko ɗan makwabcinsu wani zai sa ya rufe al'auransa ba su tunanin shi zai sa sabuwa ko ba zai sa ba alhali manzan Allah sallallahu alaihi fa ya ce mutumin ma da ya kwana a ƙoshe makwabcinsa na matsa ciki da yunwa bai da imani ko ba hadisi bane man ba ta shab'ana wa jaruhu tawil to ba za ka sa shi kiyasi a cikin wanda ya kwana da tufafi masu kyau makwabcin shi cikin tsumma tsumma da sauran duka waɗannan ba to gaskiya maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam munasaba ce mai girma kwarai da gaske wata ne mai girma wata ne da ya kamata mu raya shi ta hanyar raya sunnonin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka ɗauko sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da halayensa guda talatin kace ce kowace rana zaka yi kokarin raya guda ɗaya wacce mutanen unguwanku ko mutanen gidanku ko kai kanka baka saba raya su ba kowace rana ka raya ɗaya saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam, da fatan ko Allah subhanahu wataala ya sa ka dawwama akai wannan su ne abubuwan da ake nema shine abin da ya kamata da mu amma idan muka ɗauka kawai biki ne kamar sauran bukukuwa kawai a taro a ci abinci wasu ma su mai da shi kamar taro na alfahari da fariya da sauransu to gaskiya muna buƙatar mu bitan kawunan mu kuma za mu yi ta kewayawa a waje ɗaya ba inda za mu Allah ubangiji ya ganar da mu maganganun suna da yawa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya iya fitowa da shi kenan a yanzu ina ganin zamu mu haƙura haka nan sai kuma tambayoyi idan allah ya sa akwai